Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 19 ga watan Mayu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wani jami'in 'yan sanda a jihar Katsina ya tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani alkali a ƙaramar hukumar safana da ke jihar. Bayan haka za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya kaddamar da farautar mahandaman dukiyar jama'a a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Operation ba sani ba sabo. To ko mai jami'an fafutukar yaƙi da cin hanci ke cewa akan matakin tun radda aka rantsar da shugaban kasa a cikin jawabin shi ya ce wanda ya taba kayan jama'a ko wanda ya shiga cikin irin harkokin taba kayan jama'a wato ya ce ya kuka da kanshi gare mu an fara da kyau abin da muke so ka a fara a bari muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga ghana Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Duk da ƙoƙarin da ɓangarorin yanki da na duniya ke yi na samar da tsagaita wuta, ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ilawa da 'yan gwagwarmaya Falasɗinawa a zirin Gaza. har zuwa yau Laraba, inda Isra'ila ke kai hare-hare ta sama a birnin Gaza, yayin da kuma mayakan suke mai da martani ta harba rokoki a kan iyaka. Firaminista Benjamin Netanyahu ya faɗawa jami'an diflomasiyyar ƙasashen waje a yau Laraba cewar muna ƙoƙarin kare kanmu ne da ƙarfi a yayin da yake ƙoƙarin neman goyon baya. Netanyahu ya kuma yi watsi da sukar da ake yi akan hare-hare na Isra'ila ta sama. Yana mai cewa dakarunsa suna iya ƙoƙarinsu na kaucewa kashe fararen hula ya ce sojojin Isra'ila suna iya ƙoƙarinsu na aunawa sosai a wajen mayar da martani ga hare-haren, amma duk da haka ba za su iya kaucewa kisan kan mai uwa da wabi ba. wani rukunin ƙwararru kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya talata cewar hararen tasararin sararin samaniya da Isra'ila ke kaiwa a yankunan da ke da yawan jama'a a Gaza sun kasance hare kan mai uwa da wabi a kan fararen hula da ƙaddarorinsu. Ƙwararrun sun kuma zargi mayakan Falasɗinawa da gangancin harba rokoki cikin Isra'ila. kuma suka ce ayyukan ɓangarorin biyu na iya kasancewa laifukan yaƙi. Amurka ta ce za ta ba da sabon tallafi ga tsirarin musulman Rohingya a Mayammar, wanda da yawan su suka tsere wa rikici zuwa makwabciyar ƙasa ta Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira. Dubun dubatan 'yan gudun hijira ne suka tsere wa rikici da musgunawa a Mayammar a shekarar 2017. za a yi amfani da ƙarin tallafin na dala miliyan 155 domin wanzar da gagarumin ƙoƙarin tallafawa 'yan gudun hijirar Rohingya da al'ummomin da ke karɓan bakuncinsu a Bangaladesh da 'yan gudun hijira da ke cikin gida da sauran mutane da abin ya shafa a Burma. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blanken. a cikin wata sanarwa da aka rabawa manema labarai. Blanken ya ce tallafinmu zai taimaka wajen biyan bukatun gaggawa na 'yan gudun hijira kusan dubu ɗari tara a Bangladesh waɗanda suka tsere daga mummunan tashin hankali a jihar Rakhine ta Burma ciki har da mata da ƙananan yara. Ya ƙara da cewar taimakon da Amurka ke bayarwa ga waɗanda rikicin mayammar ya shafa tun a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai a yanzu ya haura dala biliyan ɗaya da uku. Amurka ta amince da buƙatar kuɗi na ɗaukar nauyin yanayin da ke kan ƙasashe da suke karɓar bakoncinsu musamman ƙasar Bangladesh, in ji Blinken. Za mu ci gaba da tallafawa dukkan ƙasashen yankin da ke ba da muhimmanci kan kare 'yan gudun hijirar Rohingya. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. gundumar kolambiya Indiya ta ba da rahoton samun adadi mafi yawa a duniya na waɗanda suka mutu a rana guda a sanadiyar cutar COVID-19. A yau Laraba ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce mutane 4,529 ne suka mutu a cikin sa'o'i 24. wanda shine karo na farko da kasar ta kudancin asiya ta samu mutuwar mutane sama da dubu hudu da dari biyar a rana ɗaya a yayin annobar indiya a yanzu tana da adadin mace-mace dubu ɗari biyu da tamanin da uku da ɗari biyu da arba'in da takwas da ke da nasaba da cutar covid-19 daga cikin mutane fiye da miliyan 23.4 da suka kamu da cutar inda ta zo ta biyu bayan Amurka wacce ke kan gaba a duniya da adadin mutane da suka mutu 587,219 daga cikin mutum miliyan 32.9 da suka kamu da cutar. Yawaitar sabbin kamuwa da cutar a cikin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya ya haifar da wani babban bala'i. inda asibitoci suka cika makil tare da kuma karancin iskar oxygen don kula da marasa lafiya kazalika da samar da wuraren kona matattu na wucin gadi masana sun yi amanna cewar ainihin adadin waɗanda suka mutu ya zarta alƙalin da hukumomi suka bayyanar yayin da kiraye-kiraye ke ƙara yawaita na soke wasannin olympics na tokyo mai zuwa saboda karuwar kamuwa da cutar covid-19 shugaban kwamitin shirya wasannin na olympics na ƙasa da ƙasa thomas bach ya ba da tabbacin cewar duk wani ɗan wasa da ke cikin gasar zai samu kulawa ta musamman sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen rasha saji lavarov za su gana a yau laraba a yayin taron majalisar ministoci a kan yankin dusar kankara ta arctic a reykjavik da ke kasar iceland wannan ne ganawar ido da ido ta farko a tsakanin manyan jami'an diflomasiyyar amurka da rasha kuma ta zo ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasashensu. ganawar za ta kuma share fagen taron koli da aka shirya gudanarwa a watan gobe tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban rasha vladimir putin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce zaman na yau laraba zai ba da damar gwada ko za a samu iya cimma kyakkyawar dangantaka mai inganci da moscow A ranar Talata Blanken ya buƙaci al'ummar duniya da su guji yin amfani da ƙarfin soji a yankin na Arctic. A bayan Amurka ta zargi Rasha da neman jiragen ruwan ƙasashen waje da su nemi izinin wucewa ta yankunan tare da bawa matuƙa jiragen ruwa na Rasha izinin shiga jiragen yayin da kuma suke barazana ɗaukan mummunan mataki kan jiragen ruwa da suka ƙi bin ƙa'idojin. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahotanninmu da farko za mu fara da batun tsaro. 'Yan bindiga masu satar mutane sun yi garkuwa da wani alkali a ƙaramar hukumar safana da ke jihar Katsina a arewacin Najeriya. Wani jami'in 'yan sandan jihar ya tabbatar wa wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi da faruwar lamarin. Ga Sani Malamfashi da ƙarin bayani. A daren jiya ne labari ya fara bazuwa cikin gari cewa an sace alkali Hussaini Sama'ila na kotun shari'a da ke bauren zakka a yankin karamar hukumar mulki ta Safana a jihar Katsina. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gamba Isa don jin cikakken bayani. Um, labai wannan labari shin yaya al'amarin yake? To, mun samu labarin cewa uh, uh, shi wannan alkali ya je wannan gari na auren zakka kuma aka ce barayin daji sun shigo sun yi harbe-harbe a sama kuma suka shiga wannan harabar kotu suka ɗauke shi shi kadai ba su taɓa kowa ba shi kadai suka ɗauka suka yi cikin daji da shi to abin da nake so na farko mu fahimta shine yanzu dai zancen da ake yi ita wannan kotu saboda yanayi na tsaro ma'aikatar shari'a ma ta ɗauke ta daga wannan gari na bauren zaka, saboda ya yi kusa da dajin wannan rugu mm. saboda haka an da ita wannan kotu ta koma cikin garin safana sannan na biyu ma'aikatan ma'aikatar shari'a kowa ya sani cewa suna yajin aiki ah, wannan jusun din nan suna yajin aiki domin eh. muna ta mamaki da me ya kai shi wannan alkali a zuwa wannan kotu sannan ya je wannan wuri ko da a ce akwai wani abu da zai yi a wannan wuri ko da na gashin kansa ne saboda matsayin da yake da shi ya kamata a ce ya sanar da hukuma 'yan sanda mu ba shi tsaro domin ya je ya gudanar da duk aikin da zai gudana a wannan wuri amma kuma abin mamaki shine ba sanar da mu ba um, shi wannan alkali da aka sace shi da wani lokaci ne jiya ne da misalin karfe uku na yamma ya shiga wuri ne da kaman abin hawan shi kuma mai matsayin shi high court judge ne koko shari'a court judge sunan shi Usaini Sama'ila. Kotun an riga an ɗauke ta wata kimanin wata uku da ya wuce saboda dalilai na tsaro aka mai da ita cikin garin Safana. Wata uku da suka wuce aka ɗauke kotun daga wannan ɓauren zakka ɗin. Akwai wasu ne a cikin harabar wurin duk da cewa ba aikin koko ne. Eh, haka aka faɗa da mutane a wurin cikin harabar amma ba su ɗauki kowa wasu shi. To ya zuwa yanzu ya ake ciki kun kai. Dandanan mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin cewa lallai a duk yadda za a yi a samo bawan Allah nan a je a nemo shi saboda haka yanzu muna ta fafutuka muna iya bakin kokarinmu domin mu ga cewa mun kwato shi a hannun waɗannan barayi. Ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda jihar Katsina nan Ismail Gamba Isa. Kotun dai na ɓauren zakka yana bayan garin Safana ne kusa da mugun dajin nan da ake ce ma dajin runhu inda 'yan bindiga da sauran mahara nan suke da daba-daba masu yawa a wurin. Sani Sha'ab Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla a gaida Sani Sha'aibu Malumfashi da wannan rahoton. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya ƙaddamar da farautar mahandaman dukiyar jama'a a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Operation ba sani ba sabo, inda tuni bincike ya ritsa da wani babban jami'i a fadar shugaban ƙasa, saboda zarginsa da cuwacuwar miliyoyin sefa. Matakin da jami'an fafutukar yaƙi da cin hanci ke cewa ya yi daidai. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton. Yaƙi da cin hanci na kan gaba a jerin alkawulan da Muhammad Bazoum ya ɗauka a yayin da yake yaƙin neman zaɓe a watan Disamban 2020. Haka kuma ya nanata wannan aniya a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun da ya gabata bayan bayyana shi a matsayin sabon zababben shugaban ƙasa mafari kenan shugaban ya kaddamar da shirin operation ba sani ba sabo domin tsabtace harkoki a ma'aikatan gwamnati inda cin hanci da handama suka yi katutu matakin da shugaban reshen kungiyar transparency international mamman wada ya ce suna goyon bayansa tun radda aka rantsar da shugaban kasa a cikin jawabin shi ya ce duwanda ya taba kayan jama'a ko wanda ya shiga cikin irin harkokin taɓa kayan jama'a wato ya ce ya kuka da kanshi gare mu an fara da kyau abin da muke so ka fara a bari a yanzu haka ɗaya daga cikin daraktocin gudanar da al'amura a fadar shugaban ƙasa ibrahim ahmadu musa ya bakunci gidan yarin sayi a ci gaba da binciken da sufetocin gwamnati suka kaddamar kan badakalar ɗaruruwan miliyoyin sefa da ake zargin an ciro ta bayan fage daga asusun betulmanin ƙasa da sunan fadar shugaban ƙasa a shekarar 2020 wannan almundahana na daga cikin jerin ayyukan asha da hukumar halsiya ta ce ta gano a can baya sai dai ɗaukan matakan hukunci ya faskara dalili kenan malaman wada ke cewa lokaci ya yi da za a kakkaɓe ƙurar dukkan wasu takardun zargin wawurar dukiyar ƙasa. alisiya tana aiki inspection tana aiki akwai linivar tana aiki ai doshe da yawa ake samu inda ake zuwa a yi kama za a gyarawa don sabida wannan eh, ali dinmu ne ko wani dan mu ne a'a wato ana ɗaya da a nemo su a kai su gaban koti duk waɗannan takardun da su je gaban koti ba kamata ya yi a sake bincike a kai su gaban koti. A washe garin shigarsa ofis, bazin Mohammed ya gana da shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya, abin da ya ba su damar gabatar da koke a game da tsaikon da ake fuskanta wajen isar da rahotannin hukumar zuwa mashara'anta. Mafari kenan shugaban ƙasa ya umarci ministan shari'a ya ɗauki matakin warware wannan kulli a ƙarƙashin shirin operation ba sani ba sabo. jami'in fafutuka abdullahi idi na mai shawartar shugaban kasa muna wata bazum zai ta da kanshi don a yi yaƙi bilin sabilillahi ba sani ba sabo bisa wannan fannin in aka yi yaƙi bisa cin hanci da wasosan kuɗin ƙasa ba sai mun je mun yi bara ba kuɗin yana nan ƙasa a jawabinsa na karɓar ragamar shugabancin ƙasa muhammad Bazum ya lashi takobin hukunta mahandama dukiyar jama'a sannan ya a aniyar yaƙi da cin hanci ba sani ba sabo yana mai cewa fakewa da kowane irin dalili ba zai kubutar da waɗanda aka kama da aikata irin wannan laifi ba sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga rahoton rahotonmu na musamman akan sana'o'in mata daga jihar Oyo. sana'ar abinci tana ɗaya daga cikin sana'o'in da mata suka dogara da ita a faɗin jihohin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar abinci a Ibadan. Temi Tokpe. Menene sana'a? Eh, wanke. Shikafa. Taliya bread. Akwai nama da kifi? Akwai. Akwai kwai? Akwai. Nawa ne kwanon shinkafa? deri da hamsin, deri biyu. Nawa ne nama? Naira deri. Mutane suna saya? An ra. Diya diya kada kada. Ba kasuwa sosai. sosai babu me yasa babu kasuwa nǹkan ti wọ́n jù ni da da kina sai da abinci O ti pẹ́ o ti pẹ́ díẹ̀ five years shekara biyar me yasa kike sai da abinci ah, torí ká lè jẹun ni saboda kina son kici abinci je kina son danke sai da abinci kò sẹ́ni tó fẹ́ kọ́ mẹ́ ṣe wàhálà asabe menene sana'an ki? shinkafa da wake da kina sai da shinkafa da wake mm. wace irin shinkafa kika sai su ta Najeriya ko ko ta waje ta waje to me yasa baki sai da ta Najeriya duk yayi tsada ne a ta waje ta fi ara bisa ga ta Najeriya mm. me ya kawo tsadarta? To saboda ana faɗa cewa shi ya fi ɗan sauki yana da bari ƙasa kuma wancan kuma ba sai an cire an raye shi ba sai da wanke a zuba wuta ne. Mutane suna sayan shinkafa sosai? Suna siya amma tun da ya tsada yanzu nan mutane ba su cika siye sosai ba. Dafaffen shinkafa kike da ko? Dafaffe da saidawa. Shinkafa kawai kike saidawa? Da wake da burodi. To yaya kasuwan shinkafa da wake da burodi ke tafiya a shagon ku? Sai a hankali. In kasuwa ba ta tafiya sosai? Ba ta tafiya sosai ba gaskiya duk wani zai ce shi da daidai ci shinkafa ɗari biyu gara ya ɗauki naira ɗari ya ja sai ko burodi ya ci ya ɗaure ciki. A ni kina sai da kamar buhu nawa na shinkafa idan ki dafa? Ko kongo biyu ma ba mu saidawa haƙu ne. Ko kongo biyu? Wallahi. Ba mutane ne? Akwai mutane mu na ya yi tsada ne. Yanzu ma kongo biyu ma yana yana nan wa cikin kula ya rage. Tun wani lokaci ki dafa shi da safe ne ko da rana? Da safe muka dafa. Yanzu ya za ku yi da sauran shinkafa da ta rage? To sai mun Allah ne. Yanzu wannan sana'a ta ta shinkafa tana biya miki bukata? To ana dai ce ana a da yara ya biya bukatar nan dukkan dai bai yi ba sai dai dai a ci dai a koshi da yara to ya baton ki yi sutura ki yi tufafi ki wa yara tufafi a cikin wannan sana'a ta shinkafa to wannan sai ga wurin Allah don daidaiton wannan abincin ne dukkan dai ba a samu sai da ne ake samu amma yanzu komai ya tsada ko man gyaɗa ma yanzu ɗari bakwai ne atafa da tumatur to yanzu kuma atama ko ka sai na dubu dubu bai shinka ka kwana biyu ba to tumatur ba duka yayi tsada wallahi tumatur yanzu ma ba ma na dubu ɗaya ba daga dubu biyu dubu uku ma za ka sai karami kenan kuma cikin roba bokiti karami ne mm. shi muke saidawa. wannan sana'a shinkafa ke taba zuwa wata jiha in banda nan jihar oya ibadan ki yi ta. Mm, na yi ta abuja dai. da ina kuma. na yi ta kuma a masaka. duk da abuja ne. Mm, duk da dai a nan jihar abuja dai. to me yasa ki bar abuja ki dawo nan ibadan kina sai da shinkafa. saboda na zo da tun mutane na ne. a nan gida ibadan. to idan ki kwatanta daga can abuja da nan kuma ibadan ina aka fi sayan shinkafa. can abuja kasuwa dan fi san shinkafa ba ki ganin inda aka fi samu ya kamata mutum ya zauna wurin <laughs> eh? haka ne amma dai tun da yanzu komai ya tsada nan ma duk ma can din ma haka shi ma zai yi Dun dai na tambaya ma tun ma kasance ma an ce ma gara da nan ma a lokacin da kike sai da shinkafa a can Abuja da nan Ibadan ko akwai wani abin da ya taɓa baki haushi akwai mana to mina na ba rasa ba eh. wani daga wurin ba da kuɗi wani kuma ga wurin zuba abinci hmm. amma kina ganin baki dan kwange hannu wurin zuba shinkafa ki dan tada ita ki dan zuba ta dan yi tsoro ana dan zuba mana saboda wani bi ka kyauta ma kastoma wani bi kuma in ka ga yanda yake ka siye baka samu komai baka dan rage hannu to baki ganin rage hannun na sa customer shi ma ya dan tunzura mm, to dole ne zai yi wannan amma to da tun abubuwan da ya tsada ne ai mrs muramake menene ki isa hmm? amala to amala kike da eh akwai gwagiri a amalan nan akwai miya waki akwai miya yoyo akwai miya taushe miya kubewa to kina jin hausa sosai kadan kadan to idan hausa hausa sun zo kira ki gaya musu su zo su sai abinci me zaki ki gaya musu muna yi magana da da hausa ki ce musu me akwai abinci hmm. wani ne kana so beki ko feri hmm. ke san kuɗi naira ɗari naira ɗari biyu da sauran ah, mun san magana kuɗi <laughs> nawa kike auna kwano amala bakin amala tale tale naira hamsin yanzu naira dari kere mini hmm. bai da yawa kamar mutum zai ci guda nawa ko mutum kana so abinci sosai ya ci guda biyar guda shi <laughs> To faran amala fa? Eh, faran amala. Fari da beki. To wani ya fi tsada? Duk guda ni yanzu. Da an ce bakin amala ya fi farin amala. To fari ne ya fi kadan da beki. Gare ku ku mutanen Ibadan. Aka ne. Kamar a wuni mutum nawa yake ci abinci a shagon ki? Tele tele a wunyan jan dada. Eh, kamar mutum nawa? Ba su da yawa. To me yasa mutane ba su zuwa cin abinci sosai yanzu? Saboda ba kudi. In muna so abinci amma ba kudi. To akwai wanda ya taɓa cin abincin ki bai biya ba? Ya yawa. Mutane ya yawa. Walai. Maza ko mata? Mata da miji dan mutum ya ce abincin ki bai biya ba me ki gaya mishi ba tamani tori Allah tori annabi ke miki don Allah da annabi ya hankuri ko dan ya gaya miki haka nan zaki hankuri dole ni sai ya hankuri sunana Maryam Maryam menene aikin nan Ibadan abinci nake sayarwa ke da kina sai da abinci karkalla na fi shekara goma na sai da abinci to bayan nan Ibadan a wace eh, jihohin Najeriya ki taba sai da abinci a nan Ibadan kawai na taba sai da abinci sai shagamu to me baki sha'awar wannan sana'a ta abinci to sana'ar abinci albarka ne Allah ya sa saka mata to amma yanzu abin da ya dan kawo aka shi komai ya yi tsada kina nufin kamar mi da mi kenan shinkafa ya yi tsada ba ma abin da bai tsada ba a yanzu nan yanzu muna cikin tsadan rayuwa komai da komai gaskiya ya yi tsada kamar irin tumatur da tattasai da albasa duka ba mai dan sauki dama dama dai albasan tukunnan kamar kwandon tumatur karami ya kai nawa to kwandon tumatur bai saya guri guda ba wani zubi ishirin wani zubi sha biyu wani zubi ishirin da biyar wani zubi biyar shida ina nufin dubu kenan koko naira dubu dubu dubu haka nan yake to yaya kwandon tattasai tattasan ma mukan samu dubu biyar dubu bakwai akwai lokacin da muke siya dubu goma sha biyar ma ba yanda baya kama to albasa fa to kwanan nan gaskiya ban san yanda buhun albasa yake ba saboda daga arewa aka tuturo mu to ana ciniki sosai to ciniki dai sai dai mu gode wa Allah amma ba kaman da ba gaskiya saboda komai ya tsada ko mutane don sun tafi gida sallah ne kai ko mutane ba su tafi gida sallah ba wani ma sai yi ni bai samu dari biyu ba balle ya ci abinci ina nufin rashin kuɗi ne ya kawo wannan rashin kuɗi kudi ne ba kudi a kasa gwamnati ta tallafa mana to yanzu kamar amini kina dafa kwano nawa na shinkafa to duk abin da Allah ya sawaka dafawa aiki wani zubi za ya dafa 20 ko 30 randa ya kama biyar a yi tun da dai ayi banna abinci ba ba tare da dadi to idan aka yi dushi na karewa to Allah na sayarwa wani zubi wani zubi kuma ba zai kare ba dan ba kullum ake kwana gado ba to ya kuke fama da kwastomomi masu zuwa sayan abinci wani nan da ribin shi ya gaya ma magana yanda ya ga dama wani kuma ya ci ya kibiya taba cin abinci shagon kibiya biya ba a ah, shi ya fi ma yawa. Ya kike da waɗannan da ke ci abinci ba su biya? Ya zan yi mutum ya riga ya gama cin abinci ai ya gama da kai sai dai ka ban mai shi da Allah ko kuma in dai mai ci mai shi bai ci nama ba nakan yafi amma mutum ya ci nama gaskiya ba na yafiya. Ana samun waɗanda ke ci da nama su ke biya ko? Ana samu akwai wani kwanakin da ya zo ya ce a zuba mai shinkafa da ferfesu da naman kaza da aka gama hadawa sai ce ga motan shi can da ya ce ga motan shi can sai na ce wa kan na ce ni ban yadda da wannan mutumin ba ka bi shi da ya ga dai bin ya yawa sai ajiye abincin sai ya tsallaka da gudu. Suna na Hajara, ina sai da abinci a Trailer Park, Gareja Kele. Ina sai da tuwo, shinkafa, semu, jollof. Yadda da kina wannan sana'a? Ya mm, kalla yanzu zan kai shekara goma sha ɗaya yanzu ina sai da abinci. Ina ki fara sana'ar abinci? In fara sana'ar abinci ne da wakana tun Ojo a cikin Ibadan. Sabo muka fara sai da abinci. An muka taso muka zuwa Kele Trailer Park muke sai da abinci wajen. sana'a ke tafiya? Sana'a dai ba cewa kuma alamun Allah dai za ci saboda abubuwa ya yi cada ba abin da bai da tsada yanzu nan tumatir ne shinkafa ne komai da komai ba abin da bai da tsada yanzu nan hatta hatta yake ya magi ba abin da bai da tsada hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice wasa tsakanin House of Oak da Elmina Sharks a Premier League din Ghana Maxwell Kofi Owusu ya je har kasa da gwiwowinsa biyu. yana mai roƙo dangane da mugunyar rawa da ya taka a wannan karawa tsakanin Haas da Elmina Shaf. Hukuncinsa na bayar da fanarati bayan da ɗan wasan baya na Sharks ya hana kwallo shiga raga da kafaɗarsa ya jawo rigingimu tsakanin 'yan wasa ɗin da kuma jami'ai na club na Elmina. Sake gwada bidiyon wasan ya tabbatar da lallai alkalin ya kuskure wurin bayar da fanarati. Sai gashi kuma ana kukan targaɗe sai ga karaya domin a lokacin da isaac danko ya hakikance cewar ba fanariti ne ba sai alkalin wasan ya yi farab ya nuna masa jan kati kenan ya sallame shi duk waɗannan ra'ayoyi na alƙalin wasan suka tattaru suka taimakawa Haas ta yi nasara da cibiyu da nema a wannan karawa abinda ya kai ta matsayi na biyu na ligin ɗin Ghana. mai koya da Lagos Cities wasa Bashir Hayford ya shiga tsakan mai wuya yayin da klabin ɗinsa ta sha kashi a hannun wafa a ranar Asabar a Premier League ɗin Ghana. Coach Bashir Hayford ya amince cewar lallai yana cikin damuwa ainin bayan shan kashinsu a hannun wafa. shafa damuwa ne inda muke a yanzu a kan teburi da kuma yadda za mu farfado mu yi sama saboda kasancewa a matsayi na sha uku sha hudu ko sha biyar ba wurin mu bane duk wadda ke jin lagos cities zai sa ganin mu a matsayi na biyu na uku ko na hudu shi yasa na damu game da sakamakon wasan yau in ji bashir hefod babban mai koyar da liberty professionals wasa celeste ya yi imani club ɗinsa za ta iya kaucewa tsundu garduma cikin waɗanda za a yi waje da su a premier league din ghana ta wadda sau biyu yana rike liberty a 1996 zuwa 2001 da 2009 zuwa 2010 shugaban club felix anson ya nemi taimakonsa ya ce ta club daga hali da take ciki tata ya ce hannu biyu biyu muka karbi wannan ta yi har gashi da scientific soccer labs sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da asanti kwatakwa a saga kopepa park a wasan mako na 25 a ranar lahadi liberty ta shiga gaba a farko rabin lokaci ta kan tsohon dan wasan baya na asanti kotoko evans osu kan ismail gani ya rama wa occupying warriors tsohon babban mai koyarwa na kasar saliyo ya jinjina wa kulabin guda biyu yana mai faɗan cewar sakamakon wasan ya dace da irin wasan da aka yi kaftin din kuma sai asanti kotko emmanuel gemfu ya faɗaɗa kwandilansa da watanni goma sha biyar inda zai samu biya na kuɗi da ya kai cd dubu sittin da bakwai da ɗari biyar da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. duk da ƙoƙarin da ɓangarorin yanki da na duniya suke yi na samar da tsagaita wuta ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ila da 'yan gwagwarmayar Falasdinawa a zirin Gaza har a yau Laraba, inda Isra'ila ke kai har-hare ta sama a zirin Gaza. Yayin da su kuma mayakan suke mai da martani ta harba rokoki akan iyaka. Amurka ta ce za ta ba da sabon tallafi ga tsirarin musulmai 'yan Rohingya a Myanmar. waɗanda da yawansu suka tsere wa rikici zuwa makwabciyar ƙasa Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira. Dubun dubatan 'yan gudun hijira ne suka tsere wa rikici da musgunawa a Myanmar a shekarar 2017. Kana an ji cewar Indiya ta ba da rahoton samun adadi mafi yawa a duniya na waɗanda suka mutu a rana guda da suka kamu da annobar covid-19 ko a yau laraba ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce mutane sama da dubu da da da ɗari biyar ashirin tara ne suka mutu cikin sa'o'i hudu. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya